subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na shida juyawa ta yi da gudu tana neman inda za ta ɓoye kanta don kada ya cin mata sai da ta gama shan wahalar kewaye ɗakin kwatsam ta ga ya bayyana a gabanta Dagowa ta yi da tsananin firgici take kallonsa, tana girgiza masa kai, haɗi da marairaice masa fuska, don ya ji tausayinta. Amma ina, Aiko kallon arziki bata ishe sa ba. Muryar Salsabil ce ta kara da kunnuwanta, a kausashe yake bata umarnin ta gudu daga gabansa, kada ta bari ya damƙe ta. Kafin ta yunkurin canza hanya cikin rashin sa'a, ta ji ya damƙe kugunta kamar ɗiyar roba, ya ɗaga ta sama, muddin kuwa ya buga ta da ƙasa. sai kogunta ya balle saboda karfin da ke gare shi ba na mutum bane na bakin shedanin aljani ne yana kokarin maka ta da kasa salsabil ya ci mishi baki daya yayi wurgi da ita kasa ta kife robar zamzam din da ke a hannunta ne ta gangara karkashin tebul din da ke a ɗakin gashi marfinta ya fara zamewa zai cire saboda buɗe shin da ta fara yi ruwan da bai wuce kurba ɗaya ba ya kare idan ya zube shi kenan su rasa damar da suke da ita Fada ne ya kaure a tsakanin Salsabil tsohon kashi da Danish garkuwar kurkuku. Yadda Danish ya daga Salsabil ya buga shi da kasa ba karamin gigi ta Angel yayi ba. Lamarin ya tsoratar da ita babban abin da take ji matsoro kada ya kashe shi da bugu. Da ko ta shiga uku. Karfi ba ɗaya ba. Danish ya zarce Salsabil nesa ba kusa ba saboda shi matsayin babban giant ne gare shi masu hadarin gaske salisabil ko kosta ɗaya bai da ita a mukamin giant ta inda Allah ya taimake shi kwarewar da ya samu a fannin sarrafa tsafi ba don haka ba da tuni da shi ya jima da karya kasusuwan jikinsa bugun da yake yi masa da a ce lafiyayyen mutum yake yi masa yake ima wanda bai da sihiri a jikinsa da tun a bugun farko gaɓoɓin jikinsa za su daina aiki ta rasa ina za ta tsomaranta ta ji daɗi faɗansu ya yi matukar taɓa kwakwalwarta kuka ta rinka yi hannayenta dafa da kanta wani irin matsanancin ciwon kai ne ya far mata muryar sarsabil ta ji a raunace yake faɗa mata ta ɗauko zamzam ɗin da sauri ta rarrafa ta nufi tebul ɗin har ta kusa ƙarasawa ta ji an janyo kafarta da kaifi ya yi wurgi da ita gefe ɗaya har sai da kanta ya bugu da bango tsabar raɗaɗi ya sa nan take ta sume sai faman huci yake yi yana gurnani gabaki ɗaya ya gama na ƙasa ƙwarin gwiwarsu shi kansa salsabil yana da rukushe a ƙasa kansa ya bugu sosai ga gaɓoɓin jikinsa sun raunata akan idan shi danish ya jefar da tebul ɗin da kafarsa kayan marmarin da ke a saman shi duk suka tarwatse a ƙasa ashe yana sane da robar zamzam ɗin hannunta kafar shi ya ɗaga da niyyar ya take ta don ta fashe a kiɗime salsabil ya fasa ƙara tare da miƙewa yana jan kafarsa ya nufi da shi umar murmushi ne ya bayyana akan fuskarsa haɗi da juyowa ya kalli fuskar salsabil ya ɗaga mishi gira muryarsa tamkar ta mashaya giya ya furta wat kada ka fasa ta. na roke ka ko don saboda ƙaunar da ke a tsakanina da kai da nishi ni fa ne yayanka yau da hannunka kake buguna kamar zaka kashe ni sai ka ce baka san ni ba laifin me na aikata maka kalli ka ga yadda ka bugi yar uwarka Angel ka manta irin kaunar da ke a tsakaninka da ita ta ballaban sai who is she tambayar da ya jefa masa kenan muryar salsabil tamkar zai fashe da kuka ya ce ka kalle ta da kyau yar uwarka ce angel ba kai kewarta ba idan ba zan manta ba lokacin da kake rashin lafiya saboda matsalar da idan ka ya samu sunan da kake ta faɗi a cikin sambatinka ko ka manta ne kwabe fuskar sai alamar bai tuna komai ba salsabil sai jan hankalin shi yake tayi da surutu a yayin da yake tunkararsa duk dan ya samu damar ɗauke robar zamzam ɗin da yake yunkurin fasawa you are trying to devise me danish na ambatan haka ya dira kafarsa saman robar kukan kura salsabil yayi tare da cakumar wuyansa da iya fansa na ƙarshe ya daddage ya janye danish gefe ɗaya a gaban roban salsabil ya tsugunna yana kallon yadda ruwan cikinta ya tsiyaye kasa tsabar takaici ya sa shi fashewa da kuka kamar ƙaramin yaro kululun bakin ciki ne addabi zuciyarsa damar da suke da ita ta kare zai yi wuya su tsira jikin salsabil na tsima ya yunkura tare da mikewa ya ɗaura idanuwansa akan bayan da nishi wanda ke kokarin tunkarar angel don ya ƙara saka ta a hankali ya ɗaura yatsun hannun shi saman rigar jikinsa takakin giant for the first time da ya bayyana ainihin siffarsa cire rigar jikinsa yi tare da jefar da ita kasa faffaɗan ƙirji ne da shi irin na sadaukan yaki ɓamɓare max ɗin da ke akan fuskarsa ya yi tare da jefar da shi saman rigarsa namijin duniya kyakkyawan gaske fatar jikinsa jawur take ya fito a baturansa idan ka kalli fuskarsa ba za ka taɓa yarda cewa shi jinin tsohuwa ta mira ba ne saboda ita mummuna ce tsufa ya ɓoye kyanta na bi ka ta lalama kaki bani haɗin kai yanzu zan yi maka ta tsiya da nish ko ni ko kai a yau ɗin nan jin muryarsa ya sa Danish dakatawa da yin tafiyar cikin takun kasaita ya waiwayo yana kallon sa. ganin ya tube rigarsa ya sa ya fahimci shirin faɗa yayi jijjiga jikinsa yayi nan take ya rikide ya koma jibgegen zaki ko sashen gaske sai gurnani yake yana wage bakinsa hankalin salsabil yayi yi matukar tashi kanin ya rikide saboda shi sihirin shi bai kai karfin da zai iya rikida ya canza halitta ba ganin yadda yake tunkaro shi a fusace ya sa shi ja da baya ya suma tunanin me ya kamata ya yi don ya dakatar da shi idan ba haka ba a kashewa zai kashe shi ne har lahira waige waige rinka yi yana bin ɗakin da kallo har idan sai sauka akan hukar yanka kayan marmarin da ke yashe saman fulo ba zai iya ɗaukar ta ba don baya so ya cutar da shi lallashin shi ya so mai yana faɗin amsori da nishi ni ba faɗa zan yi da kai ba please ka saurare ni da nishi dan Allah ka canza halittar ka zuwa ta mutane ina son yin magana da kai magiya ya rinka yi masa amma ɗan ta halikin nan ya ki saurarensa juyawa ya da gudu ya nufi sashin gadon ɗakin ya daka uban tsalle ya haye sa tare da sanya hannu ya raro mabargon da ke a saman sa. daidai lokacin da danish yayi kukan kora ya daka tsalle da siffar zaki zai kai masa hari yayi yi saurin rufe shi da bargon ya nannaɗe shi a ciki allah ne ya taimake shi ya bashi. karfin da shi kansa ya san ba nashi bane a saman fulo suka fado sosai ya matsa da nishi a cikin bargon ruko ba na wasa ba kamar zai kashe shi tun yana jin sautin gurnaninsa har ta kai ga yau har ta kai ga yayi shiru babu motsi alamar ya suma. tsabar firgici ya sa shi sakin dariyar yayin da hay yayin da hawaye ke bin fuskarsa tunawa da lokacin da suke shirin karewa lokacin suna saura saura minti 30 ya rage musu kacal a hanzarce ya zame bargon da ya lullube shi a ciki har ya koma siffar shi ta mutane a kasa ya kwantar da kansa miƙewa salsabil yayi da sauri ya nufi robar zamzam ɗin da ya tsiyaya ya ɗauko ta a tsakiyar tafin hannunsa ya dawo ya tsugunna a gaban da nishi a hankali ya buɗe masa ƙaramin bakinsa ya rinka matsar roban ta ƙarfi kamar zai ya hauka da kire ya samu ɗigon ruwan ya faɗa bakinsa ɗigo ɗaya kacal gani yake kamar ba zai isa ya dawo hayyacinsa ba hakan ya sa shi ci gaba da matsa robar duk dan ya samu ruwan ya kara ɗigowa a harshensa da ya gaji ya jefar da robar kasa ya dafa kansa da hannu biyu zuciyarsa na harbawa da matsananciyar sauri faduwar da gabansa ke yi ya tabbatar masa da cewa wani mummunan abu na faruwa da wani nashi ko dai mahaifiyar shi ko kuwa yaran da yake kokarin taimakawa taimakawa rayuwarsu nufi miƙewa ya azabare jiki ba ƙwari ya nufi angel da ke yashi a ƙasa tun ɗazu danish ya jefar da ita ta sume bata kara motsi ba hannu biyu ya sanya tare da daukar ta ya dawo da ita gefen da na kwantar da ita kafin ya ƙara mikewa ya nufi kayan saman tebul da danish ya watsar da su a kasa a cikin su ya samu robar ruwa ya ɗauko ta tare da dawowa gaban su ya tsugunna yana faman fitar da huci kanshi a raunace yake daurewa kawai yake yi duk dan ya samu ya karasa taimakon su a saman fuskar Angel ya watsa ruwa a firgice ta farka hadi da mikewa tsaye tana faman zuzzare idanuwanta fuskar nan jawur ta kumbura suntum unaisa cikin sanyin murya salsabil ya ambaci sunanta ko da ta kalle sa a tsorace ta furta wane ne kai ras ya ji gaban shi ya faɗi can kuma sai ya tuna da fuskarsa da ya cire shi yasa bata gane shi ba salsabil ne kallon shi ta rinkai kamar yau da fara ganin shi ita kanta ba haka ta yi tsammanin za ta ga fuskar shi ba ga dan uwan kenan, na yi kokarin daga masa ruwan zamzam din sau daya a bakinsa ban sani ba ko zai farka a cikin hayyacinsa ko kuwa aka san haka ba zan iya jiran farfadowarsa ba Hankali na ba a kwance yake ba ina tsoron wani abu ya samu mahaifiyata don haka zan tafi wurin yan uwanki na san tana a tare da su Angel na kokarin buɗe baki ta ce masa ya tafi da ita kada ya bar ta a nan gudun kada da nishi ya farka a matsayin giant ya kashe ta sai dai kashi kafin ta yi magana Sarsabiltini ya ɓace magananta a ɓangaren su tsohuwa zafirin kuwa dambe suka yi ba na wasa ba saboda tsabar zalunci sai da ta cire mata kunnuwanta duka biyu ta cinye su jini duk ya wanke jikin tsohuwa ta mira duk yanda ta so ta kwaci kanta ta kasa saboda rashin ƙwarin jikinta har sai da zafarin ta kwatarar har sai da zafarin ta kwantar da ita kasa ta rinka buga kanta da kasa tun tana motsi har ta kai sumewa mahaukaciyar dariya zafirin ta sake ganin ta yi nasara a kanta faɗa da aljani ba riba maganar da Zafrin ta furta a yayin da take miƙewa ta nufi wukar da Batul ta yi amfani wurin mata illa jinin da ke a jikin wukar ta lashe kafin tuju ta juyo ta dawo kan tsohuwa ta mira ta tsugunna tana shafa jikinta da tsinin wukar na ce miki bakin ciki domin kuwa a yanzu din nan zan farke cikinki in kwashe 'yan hanjin da ke a cikinki in cinye su idan kin isa ki kwaci kanki ka zama banza har ni zaki kalli ido na ki gaya mini magana kamar baki san wace ce ni ba ta ambaci hakan tana mai sakin murmushi yunkurin caka mata wukar ta yi ba zato ba tsammani ta ji an buge kanta da wani abu mai nauyin gaske tamkar dutse kafin ta yi yunkurin juyowa don ta ga wane ne ta ji an ƙara buga mata shi a kanta nan take kanta ya juye ta kife kasa batulci a tsaye tana haƙi hannunta rike da sandar zafirin da ta jefar kasa karfin sihirin da ke a jikin sandar ne sa har ta yi nasarar kwaɗa ta da ita daddagewa ta yi da karfi ta ci gaba da buga mata sandar juyoyin wuyanta duk sun furfuto waje saboda tsabar ɓacin rai babu sassauci a tattare da ita tun tsohuwa zafirin na motsi har ta kai ga idanuwanta sun juye jefar da sandar batul ta yi a ƙasa tare da ɗaukar wukar da zafirin ɗin ta jefar saman ruwan cikinta ta haye ta daddage ta rinƙa lima mata wukar jini ya rinƙa ambaliya kamar an kunna famfo har ta saman fuskarta facce-facce ta yi mata sai da ta farfarke ta a ƙarshe dai batul ta yi nasarar kashe tsohuwa zafirin ko shurawa ba ta yi ba nan take raye halinsa har ta mutu batul ba ta daina farke jikinta da wukar ba saboda ba ta a cikin hayyacinta kuka take yi tamkar ana zararanta farfadowa tsohuwa ta mira ta yi a hankali ta bude idanuwanta da suka rikide suka yi jawur da su ta wurga su akan batul da ke a zaune saman zafirin tana aikin fiɗa muryarta na rawa ta ambaci sunanta batul sai lokacin ta jefar da wukar hannunta jiki na rawa ta sako daga saman jikin zafirin ta rarrafo zuwa gaban tsohuwa ta mira fuskar ta jaga-jaga da hawaye hada majina ta ci gaba da yin kuka tana faɗa ta zalunce mu ba mu yi mata laifin komai ba ta kashe mana yan uwanmu ta gama da rayuwar mu hannun tsohuwar hannun tsohuwa na kyarma ta ɗaura shi saman sumar kan batul da ke awo tarwatse da kyar take iya yi mata magana batul babu wasu kalmomi da zan iya yin amfani da su wurin ba ku hakuri akan irin jarabawar rayuwar da kuka fuskanta ku yi hakuri ku yi hakuri Allah yana a tare da ku da numfashinta na ƙarshe ta ƙarasa maganar nan take rai yayi halinsa a matukar kiɗime batul ke fuskantar ta wani sabon kuka ne ta kuma fashewa da shi ga matsanancin ciwon kai da ya takura mata saboda tsabar kuka shatin jijiyoyin wuyanta sun fito rudu-rudu kamar za su fasa fatarta hatta saman goshinta jijiyoyi ne a ɓangaren su haris kuwa da ke a cikin ɗaki tun suna kuka har sun fidda rai da 'yan uwansu za su rayu tun suna iya jiyo sautin shekar kukansu har ta kai ga yanzu ba sa iya jin komai a bakin kofar ɗakin tsohuwa ta mira suka tsugunna zuciyoyinsu na ta farfasa kibril ya sha kuka idanuwansa har sun kafe haka zalika naufal da javid babu sauran mai walwala akan fuskansu mubin kuwa dama ba ƙoshin lafiya ce da shi ba tun lokacin da aka dawo da shi kamar mutum mutumi ko magana bai iya yi da kirne ne ya yi tsawancin kwana a firgice suka ɗago da idanuwansu jin darar mutum a cikin ɗakinsu jiki na kyarma suka miƙe suna kallonsa ba su san wane ne shi ba ganinsu da salsabil ya yi ba ƙaramin karya masa zuciya suka yi ba tausayinsu ne ya kama shi cikin sanyin murya ya so mai musu magana ku kwantar da hankalinku ba cutar da ku na zoyi ba ni ma dan uwanku ne na san ba za ku taba gane ni ba suna na suna na salsabil ni da ne ga tsohuwa ta mira duk da ba sa a cikin hayyacin su sai da suka zazzaro idanunsa akan fuskarsa cikin shekar kuka haris ya ce yan uwanmu suna a cikin ɗakin tsohuwa ta mira zafarin ta kashe mana su muna jin sautin kukan su sai dai mun gasa su. saboda ta datsa kofar tun kan ya kai ƙarshen maganar salsabil ya wuce da wani irin sauri ya sanya hannu yadda ke jikin kofar nan take kofar ta bude abu jajan ya faɗa cikin ɗakin hankalin shi a matakar tashi yake bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya tun daga kansa aziza da ke kwance cikin jini saman gadon tamira har izuwa su farbin da ke asume a ƙasa babu kaya a jikinsu ga uniform ya yashi a ƙasa da ta cire musu ta karfi ya ambaci kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rantsa idan sa sosai tare da bugun iska da hannun shi ɗaya da ya dunkule tsabar ƙunar da zuciyarsa ke yi mishi zafin tamkar zai fasa kirjinsa zababan hawaye ne suka wanke masa fuskarsa kamar ya haɗe zuciya ya mutu haka yake ji ya Allah ka ɗauki raina in huta idan ba haka ba zan kashe kaina ne muryar batul ce ta janyo hankalinsa ga kallonta wa iyazu billahi wani mugun bugu zuciyarsa ta yi ganin mahaifiyar shi kwance cikin jini kunnuwanta biyu babu su ga kuma gawar tsohuwa zafirin a can gefe ɗaya tangal-tangal yayi kamar zai kife kasa da sauri ya tsayar da kansa yana faman fitar da huci mai dumin gaske ba don zuciyar imani ba wallahi so ɗaya daga cikinsu da ɗaya daga cikinsu bakin ciki ba zai bari ya rayu ba daga salsabil ɗin har su haris allah ne bai nufi zuciyarsu za ta buga ba amma tashin hankali da suka fuskanta a wannan bakar ranar baya misaltuwa batul sam bata lura da shi ba ta zama mahaukaciyar karfi da yaji kamar ma ta zauce a gaban gawar mahaifiyarsa ya tsugunna cikin raunin murya ya furta ya zaki min haka momina me yasa zaki mutu ba tare da mun cimma burinmu ba wai kika tafi kika banni ni kadai a cikin wannan duniyar mai cike da rudani da kire yake iya furta maganar cikin rauni cikin raunin murya yayin da hawa yake ci gaba da yin sintiri a saman guncinsa tunda ya soma magana batul ta dago dainannin idanuwanta waɗanda suka kada jawur da su ta kura su akan fuskarsa bata iya gane wane ne ba saboda bata san shi ba a halin da take a ciki bata iya fahimtar kalaman shi kada kai aka kashe hada kai aka kashe min yan uwana ko kai ne ka kashe su wallahi kai ne dagowa yayi tare da kallanta kafin yin kafin yayin yunkurin furta magana batul ta daddage ta haye saman jikinsa tare da dunkule hannunta ta rinka kai mishi bugu ta ko ta ina tana faɗin mugaye a zalimai wallahi ba za mu taɓa yafe muku ba kun cutar da rayuwarmu kun kashe mana 'yan uwanmu wai laifin me muka aikata muku ne bata karasa maganar ba ko kaya ci karfinta rashin sani ya fi dare duhu san bai ji komai da abin da ta yi masa ba saboda hankalin shi ba a kanta yake ba yana akan gawar mahaifiyar shi bawan Allah ya ji mutuwar ta fiye da tunanin mai tunani ya yi da na sanin irin rayuwar da suka daukar wa kansu yanzu gashi ta mutu tana aikata saban Allah sai dai shi Allah gafurur rahim ne mai rahama ne mai jin kai ne maganarsu ta karshe ya soma tariyowa a cikin kanshi sarsabil ko bayan ba raina ina son yaran nan su kubuta daga kurkukun kaddara kai min alkawarin nan ka taimaka musu ko don su isar da sakonmu zuwa ga mutanen duniya ba na so a ci gaba da aikata zalunci a gidan kurkukun nan ina mai jin takaici da bakin cikin ganin yadda ake wa kananan yara hakkinsu na rayuwa ba su ji ba ba su gani ba an hana su more rayuwarsu ta duniya ana kashe musu rayuwa a lalata su a kaskantar da su kamar dabbobi sannan a kashe su kuma su mutu a wulakance ka faɗa min laifin me suka aikata da suka cancanci da suka cancanci irin wannan rayuwar idan har kana so in yi alfahari da kai a matsayinka na jini na to ka cika min burina na so ganin mutuwa ganin mutuwa ta yasa zuciyarka ta raunata na fi so a lokacin da kai tozali da gawata ka ƙara jin ƙwarin gwiwar aiwatar da umarnin da na baka idan mutuwa ta riske ni a gidan kurkukun nan bana so ka bar gangar jikina a gidan kurkukun kaddara kai nesa da ni kafin ka binne ni lokacin da tsohuwa ta mira ta yi mishi maganar sosai ya fashe mata da kuka yana faɗin zai yi duk abin da take so amma ta daina maganar za ta mutu ya take so ya yi da rayuwarsa ba shi da kowa a duniyar nan bayan ita murmushi ta yi tare da ce masa kana da Allah sannan bayan shi ga 'yan uwanka nan su ma ba su da gatan da ya wuce Allah da kuma kai don haka ka daina tunanin cewa sai da ni zaka iya aiwatar da komai ni dai fata na ku tarwatsa tarihin kurkukun kaddara a zaluwan shugabannin da suka kirkire shi ku tabbatar tun a gidan duniya sun ɗanɗani koɗarsu kafin su koma ga mahaliccinsu ba na so ku bar hukuma ta hukunta su saboda duniyar nan a cike take da marasa gaskiya idan kun ga ba za su ba ku goyon baya ba ku yi amfani da karfin ikon da kuke da shi wurin yi musu mummunan kisan da sai sun yi dana sanin haifuwarsu da uwarsu ta yi a cikin duniyar nan kafin su mutu ku azabtar da su ta yanda za su manta da duk wani jin daɗi da suka yi a duniya idan har kuka yi min haka to zan ji daɗi zan yi kuma alfahari da ku bayan ta yi mishi wannan maganar salsabil yana kuka ya roke da alfarma ɗaya kafin mutuwar kafin faruwar duk waɗannan abubuwa ya ce mata yana so ta karɓi musulunci a karo na biyu ta yi imani da Allah numfasawa ta yi tare da ce masa ba zai yiwu ba saboda Allah ba zai taɓa karɓar tuban ba zai taɓa karɓar tubanta ba koda ta ta musulunta saboda ɗimbin zinuban da ta aikata sun yi muni sosai salsabil ya yi kokarin fahimtar da ita ta hanyar yi masa nasiha ta hanyar yi mata nasiha ya nuna mata cewa shi Allah gafurar rahim ne yana son bayansa waɗanda suka aikata zunubi su gane kuskurensu su kuma tuba zuwa gare shi da kyar ya sa mu tsohuwa ta mira ta sake karɓar shahada maganar sa ta karshe da ta furta masa zan je wurin yaran can ina ji a raina wani abu yana faruwa a ɗakin su kafin na isa wurin su ina so kai gaggawar zuwa ɗakin madubin sihiri ka canza ganin su ta yadda ba za su fahimci abubuwan da ke faruwa ba wannan ita ce magana ta karshe da tsohuwa ta mira ta furta masa kafin ta bar wurinsa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 sai da ta gama shan wahalar kewaye ɗakin kwatsam ta ga ya bayyana a gabanta ɗagowa ta yi da tsananin firgici take kallonsa tana girgiza masa kai haɗi da maraice masa fuska don ya ji tausayinta amma ina ai ko kallon arziki bata ishe sa ba muryar salsabil ce ta kara da kunnuwanta a kausashe yake bata umarnin ta gudu daga gabansa kada ta bari ya damƙe ta kafin ta yi yunkurin canza hanya cikin rashin sa'a ta ji ya damƙe kugunta kamar ɗiyar roba ya ɗaga ta sama